Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To har ila yau shirin ciwon ya mace cikin wannan mako zai duba ne akan wasu daga cikin mahimman batutuwan da muka tattauna a cikin wannan shekara mai bankwana. Kuma idan mai sauraro ya iya tunawa a ranar biyu ga watan Fabrairun wannan shekara mai bankwana ne ƙala shirin takarkata kan wasu dalilan da ke hana matan arewa samun ci gaba mai ɗorewa, tare da malama Jamila Dawud 'yar asalin ƙasar Ghana da kuma Hajiya Hafiza Usman. To malama Jamila a nan kasar Ghana inda kike kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa. Gaskiya abin takaici ne mu buga misali da wani abun da da ya kamata a ce shine silan ci gaban mace ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba wasu wurare da dama a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya saya in aiki take yi ko ya aikin yake halali ne ba haramci ciki a ce aikin ta dakatar ko ya al'umma za su ci amfani sa'annan a ce da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare gaskiya ba addini ya koya mana wannan ba sa'annan in muka lura kamar yadda ake ce an ka ga namiji da ya zama abin alfahari to akwai mace kusa da shi to haka zalika kuma in ka ga mace ta ci gaba to maza ne suka mara mata baya saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya shi ya kamata mu yi hakuri muna barin mata duk lokacin da babu haramci zamaninmu na yau an cika sharuɗa na shari'a ka barta ta yi karatunta ka barta ta yi karantarwanta ka barta ta yi sana'a matukan an kiyaye sharuɗan shari'a shi zai fiye mana alhairi. a Hafiza? Abubuwan da ke kama mata ci baya, kin ga akwai mata masu san jikinsu, kuma wa'annan matan mata ne da suke so a musu komai kuma kin ga a zamanin yanzu mazan yanzu ba haka suke ba abubuwan da ke kawo mana ci baya yana kawo damuwa da yawa sai ki gani ana neman a tuttushe miki hanya san wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu ko a gida ne a sa su karatu da sauransu za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji so abubuwan nan ya sa mata sun koma baya da yawa amma a zamanin yanzu abin ya dan canza kuma so wa'in abubuwan yana sa mata komawa baya sosai. To malama Jamila gare ki akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke burge ki? Muka dubi lamarin muhawara da kuma gwagwarmayan da mata ke yi na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa ba karamin gwagwarmaya ake sha ba saboda hatta kasaken ketare ko mu ce da turawa da ake ganin an samu ci gaba muka zauna muka duba fannoni daban-daban maza sun fi yawa kuma mata sun fi maza yawa a ko'ina kaji bature ya ce if you educate a woman you educate a nation balarabe ya ce al'ummu madrasa ina a'adatta ha a'adatta sha'aban tayyibal a araki in ka gina uwa kaman gari ka gina gaba daya ba mutum guda ka gina ba saboda yau an samu manya-manyan malumma ga ilimi ga koyarwa to amma irin tarbiyyar da suke son 'ya'yansu su samu ba su samu wannan tarbiyya ba ba haramun bane a addinin musulunci saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na khadija labarinta ba abu ne wanda yake ya ɓoye muna ba she me za mu ce game da matan abdullahi bin mas'ud tana cikin mata masu arziki wanda in lokacin zakka ya kai abdullahi bin mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi sa'annan akwai matan da ake ce ma ummu sharif mace ne da ke abinci tana sayarwa akwai wanda ake ce ma ummu mubashir ummu mubashirin ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi har annabi na kan shiga gonanta ya samu liyoyin itace in muka duba asma bint abubakar ita ma aikin noma take yi haka matan suke akwai wanda ke aikin tela har ta yi ma annabi dunki in bangaren ilimi kuma ne ga nana aisha da ilimin mace bai da amfani ne da yau addininmu kusan rabin shi da ya shafe to amma hadisai da yawa daga nana aisha aka karbo su haji hafiza mace da aka sake ta tana da 'ya'ya da kuma mace da mai gida ya mutu ya barta da ɗa ko ‘ya'ya kuma ita ta ɗauki nauyin ‘ya'ya babban aiki ne to kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu ya'yan ba su da fahimta ko ya kai ba za su gane ba to kin ga da yaro ya je ya shiga wani hali saboda ka kare mutuncin shi is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai baban ƴaƴan ba shi da 'yan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa za ki gani abin da suke nema gadon ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani wa shine zaki gani sun sa maka hannu su ce okay to za su kira a wane yana makaranta fa ya batun kudin makaranta ya aka yi koda da gado haka ya kamata amma sai ki kiga yanzu zumuncin nan ya kare. Kana a ranar sha uku ga watan Yuli na wannan shekara na 2022 ne shirin ya karkata kan wata kungiya a Nijar girma da ke cin moriyar tallafin al'ummar kasar Amurka wato USAID wacce ta samar da cibiyar horar da ma'aurata wanda suka yi wa lakabi da makarantar ma'aurata. Malama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta. da bangaren ta girma da kyautata ma al'umma masu karamin hali kuma ita Husairas bangaren proje girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makarantar ma'aurata gidan iyali mai shituwa shi dai wannan gidan iyali mai shituwa gida ne wanda kowa ya sanya inda da farin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata makarantun ne ne wanda Ceres da bangaren proje ta girma ta kirkira a cikin garuruka da farin ta dauki garuruka aka kuma bi aka waye ma mutane kai bisa san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata sai aka dauki shushani aka ba su horo bisa yadda ake gyara zamantakewa da za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli tunda an gano akwai karamcin shawara tsakanin ma'aurata an ba su horo bisa abin da ya shafi kiwon lahiya ci maka an ba su horo bisa yadda za su yi tattalin arzikin su an ba su horo bisa jagoranci mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garinmu an ba su horo kuma bisa tsarin iyali a galgashance wanda ita projet sai ta kirkiro tsari ne wanda ba sai kashe likita ba ba mu ce na likita bai yi ba amma shi a gargajiyance ne shi ma akwai fasahohi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali makarantun sun shafi gundumar magarya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko da warin dai da muka fara a cikin gari 44 muka fara yanzu alhamdulillah muna da gari 577 wanda a jiha a gundumar magarya da dungas muke da wannan makarantun ne kuma duk garurukan nan suna da mushanni kuma kowane mushanni a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka bude ba kamar kishiyoyin lakwaloli da muke da a'a. Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lallai sai miji da matarsa suke ɗauka. Eh, rumfuna ne muka ware dan makarantar ba ma ɗaukan namiji daban gwabro misali kuma ba ma ɗaukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi sannan mu zo mu zamnar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su a akan zamantakewa yadda Allah da annabi suka fada. gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su madan Hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi Dan abin hikimar anan abin da mutum zai duba inda namiji kaɗai aka ɗauko aka ba shi labarin yadda mace za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure. In ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa. Mm. Wanda kuma in matar kaɗai aka kawo aka ba ta darussan idan ta gaya wa mijin yadda shari'a ta ginda a gani zai yi kamar ta ɗora masa wani nauyi. Sai aka ce a haɗa su kowa a gaya mishi ji maganar ba tashi bace ba tata bace ba ta bace magana ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi. Kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsalar tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kan shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makarantar. Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata. Ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta. Gaskiya na makaranta lokacin da bamu ta ba, nan gaba ma hawara tare da madam ba ma zama lahiya da mu da 'ya'yanmu. amma yanzu gaskiya abin ya yi amfani an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikinmu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya batta lokacin da mai gaban makarantar wannan baka kula ba da mutum ko aikin wannan dai kawai ka bar mutum yayi amma yanzu idan ka shiga gidanmu baka ce wannan ita ce mai baki wannan ita ce mara da baki ko mun ma a ɗaya. Sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a wannan mako, amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.